Karfe 5:45 da minti Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman labarun za ku cewa sabbin waɗanda suka baro garuruwan su sun isa a toroɗi saboda hare-hare da yin awon gaba da jama'a a garin Kaku daga masu ɗauke da makamai. Yaren da ake tura su daga algeria waɗanda suke zagowa ba tare da 'yan rakiya ba da da ake ɗauka ɗawaine su yanzu an dakatar da ɗauka ɗawaine su na ba su taimako a rahoton na musamman a yau za ku ji magana za mu yi magana ne akan al'adar na samar da taki na dabbobi a cikin gonaki a dogon dutse tun sai a gyara zama Biyo bayan harin wasu masu ɗauke da makamai da yin awon gaba da mutane masu daraja a yankin Kaku a cikin gundumar Torodi, da yawan jama'a sun gudu sun bar garuruwansu cikin wannan wata na Nuwamba. Mutanen da suka baro garuruwansu sun nemi mafaka ne a Torodi. Hassan Mummuni shugaban kwamitin kula da jama'ar a hirarsa da Bubakar Sani. Kaku Kaku wani babban ƙauye ne da ke kunshe da ƙauyuka kamar Kolo, Bosai, Koro, Gazamguru ko kwarsai dukansu babu kowa cikinsu. Eh, da zuwan su eh, a nan eh, mun tantance fiye da iyalai 350 kimanin mutane fiye da 1,800 kuma yawancin waɗanda suka ƙaura yara ne da mata. Mun tarbe su kuma mun tsugunar da su tare da ba su kayayyakin biyan bukatar yau da kullum. Ƙungiyar ONG DRC tana tallafa musu da kaya domin gina musu mutsugunni World Vision ta taimaka ita ma. Mun aika rahoto zuwa ga cibiyar OSHA da ita ma ta tura ga tsarin abinci na duniya PAM domin ɗaukar nauyinsu na abinci. Da dadewa yaren da suke zauwa daga Algeria da ba su da 'yan rakiya tare da su wayanda ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara suke kula da su haɗin gwiwa da UNICEF yanzu wannan ɗawainiyar kula da su da ake yi an dakatar da shi dalilin rashin hali a cewar suleiman isaka shugaban ma'aikatar kula da kare yara a hirarsa da musa maman Daga watan Oktoba mun samu isowar ayarin waɗanda aka turo su daga Algeria. A cikin ɗan lokaci mun fuskanci matsalar ɗaukar ɗawainiyarsu. Abin tuni wannan ɗaukar nauyi da ofishin daraktan kula da kare yare ke yi yana samun tallafin UNICEF ne. Amma yanzu muna fuskantar matsala na abokanin hulɗa ba mu samun yadda muke so na ɗaukar ɗawainiyar taimaka musu. Taimakon na farko shine wanda wanda bai da bukatar kashe kudade wanda muna da ma'aikata da aka ba su horo da suke aikin amma ɗauka ɗawainiyar kawo su a cibiya da ba su magunguna da abinci da kuma su a cikin iyalansu nan ne a lokacin bayan nan muke fuskantar da yawan matsaloli. Aussi le retour en famille, c'est là où A jiya ne aka yi wani taron gaggawa a birnin Kwanni domin ciwo kan matsala na dawo da kwanciyar hankali bayan wani fada da ya barke wanda ya yi sanadin rasuwar mutum ɗaya da kuma kame-kame na da yawan jama'a. Wannan haduwar ta haɗa hukumomi na gargajiya da na bariki na yankin. Kwamandan Gard National na birnin Kwanni Ali Ibrahim a da Asman Musa Arzika. A game da abubuwan da suke faruwa na asha da na tada zamanin tsaye da suke faruwa cikin gundumanmu da cewa shi sa shugaban gunduma cewa da prefe ya yi kiran wannan zaman da muke yi daman ya kamshi shi kamar da nace shugaban gunduma da sauran magabata na bariki cewa da manyan jami'an tsaro da sarakan gargajiya wato da magajinan gari shi sa aka yi zaman an ɗauki matakai matakai sosai an ɗauka wanda zai shimfiɗa zaman lahiya cikin gunduma namu da karkarashi shi sa an na sosai za a ce an ciwo bakin zaren amma akwai matakai da aka ɗauka kuma bayan nan kwanakin da suke zauwa shugaban gunduma zai ɗauka doka cikin aya doka wannan za a bayyana dalla-dalla abubuwan da ya kamata duka a yi A cikin karkarar ƙaramar hukumar Cirozirin wasu makarantun bokon firamare suna fama da matsalar rashin tsaro, ana yin awon gaba da kyaure da kuma tagogin ajujuwa har da kayan makaranta. Daraktar makarantar ta yi mika kira ga hukumomi da su kare makarantun boko Nafisato uwar gidan Suleiman, daraktar makarantar firamare Ciro Turwa a hirarta da Ahmed Felan. Cikin lokal inmu muna da matsaloli da dama. Matsala ta farko ita ce ta aji. Muna da mataki biyar daga CE zuwa cmm e, da mataki biyu na preschooler sannan makarantarmu na da kawai aji biyu ne na gini indir wato gini na dindindin da ta zana guda muna da matsalolin teburorin zama muna da ɗalibai 125 yayin da makarantarmu teburin zama 20 ne kawai gare ta ana muna sata ana balle kofofin ana muna sace-sacen kayan karatu makarantarmu tana koda yaushe cikin hatsari dole ne kuma kowace safiya ita shugaban lakwal ta zo tun da sassafe saboda ana samun kwaroron roba ba zube a cikin makarantar tamu kuma wannan sabilin ba mu da mai gadi ne muna fatan akwai masu hannu da shuni su tallafa muna don mu shawo kan wannan matsalar Cin hanci tarnaƙi ga jagoranci na gari shine taken muhawara da aka shirya a filin haɗuwa na Palestinimun wanda ƙungiyar Espace Alternative Espace Citoyen da ke zandar ta shirya. Cin hanci mummuna abu ne da ake iya murkushewa idan 'yan ƙasa sun farga a cewa Abdulmumuni Batire mai jagorantar muhawara a hirarsa da Ali Keta. Janyo 'yan ƙasa a wayar da kansu domin su gane tasirin can hanci a yau domin ba za a iya jagoranci ba na gari idan har akwai can hanci masu iko suna rubuta ciki da dukiyar ƙasa maimakon moriyar 'yan ƙasa. Idan a yau ya kamata a gwamnati ta samu miliyar goma sha biyar sai ka ga kusan miliyar biyar sun bace domin nuna muku cewa abu ne mai muni da kuma ya kamata a yaƙa domin al'umma ta mai da hankali akai-akai kan wannan take da mai da hankali ga ga ci gaba ga wani sauyi da za a iya yi kuma ana iya yin shi idan aka yi imani da tasirinsa game da waɗannan abubuwa masu muni ga rayuwar ƙasar mu a yau wajibi ne ga 'yan ƙasa su kasance masu kishi domin yaƙi da cin hanci. Rufe iyakokin ƙasar Nijar da waɗansu ƙasashen mambobin ƙungiyar yawo bayan juyin mulki a ƙasar Nijar na ranar 26 ga watan jiye ya sa kayayyakin masarufi sun yi tashin goron zabo. Misali al'ummar birnin Kazawai da ke cikin gunduma gure suna ci gaba da ɗanɗana kuɗa su dalilin tsadar kayayyaki. Ga ra'ayinsu abin da suke shaidawa Ibrahim Mazo. tsare rayuwa ta yawa komai ya wa naira ga ta daraja kuma kayan ga da tsada su masu zuwa sun je da kyar zo da kayan ko ne kawai suna kuka kana kuka don buɗe mana hanya alƙadan ka mana kaya bana kaya sun yi tsada ko a can inda ake ɗaukowa kaya sun yi tsada da wannan gumama da muke buɗe ta a da jika ɗari da talatin yake ɗan wannan kin rumban wani ɗari da talatin yanzu ɗari biyu da wani abu ne kaga kenan abu ya bambanta wata gumama sai ka bude ta ma ba wani kayan kirki bane a naɗe ne kale kale ne amma in ka tsaya ka zaɓa ka zaɓa, akwai premier shuwa akwai dezem shuwa akwai turwazem shuwa in ka tsaya fireme shuwa kenan in ko wando na yara ne aka daga aka ce maka nora in a jika jika ka baka fireme shuwa a jikar zaka dauka ko karamin wando na yara kasuwa yanzu ta komi ma ta rike duk wallahi sai dai kawai mu dogara da sarki Allah ubangiji kasuwa yanayi ba irin na da bane ba jama'a ba kuɗi kuma rayuwa ce Allah ya kata haka Allah ku damu a wannan kumcin lokacin lahiya kawai A baya-bayan na ana yin waɗansu ɗabi'u da ba su dace ba a bisa manyan wurare na birnin Difa inda jama'a suna zubar da ruwan datti da kuma dauɗa bisa tituna da ake ginawa da makudan kuɗaɗe inda hukumomin yankin suna ci gaba da wayar da kawunan jama'a domin su sake halayensu. Kalu Mamadu mataimakin magajin garin birnin Difa a Rasa da Gidi Abdulrahman. Zuga ruwan dauda da ka aiki ko shara kan hanya abu ne da ake lura da shi kuma yana kawo wari sannan kuma yana janyo yaduwar kwayoyin cuta da za su iya janyo cutuka. Mu a bangaren da'ira muna wadda kai domin mutane su daina zub da irin waɗannan ruwa kan hanyoyin birnin Difa. Duk da kokarin da muke yi na wayar da kai har yanzu akwai mutane da ke ci gaba da aikata hakan. A bangaren Meri na farko shine wayar da kai ko tura 'yan sandan magajin gari don jan hankalin mutane da ke bata hanya bayan kokarin waɗannan 'yan sanda da ma hana mutane wannan tabi'a idan aka ci gaba muna da ma'aikatar kula da tsafta muna iya tura su su duba amma muna son al'ummar difa da su yi la'akari da wannan matsala A Gaya nutsewar kwale uku ne aka samu a satin da ya gabata a cewar shugaba masu kula da kwale wannan hadarin nutsewar kwale da ake samu yana da nasaba ne da makare kaya da jiragen ruwa a bisa kogi na isa mamman sarkin jirgi a hirarsa da Fadel Alu. har ya kayan shi sa ku zangu iye ma suna 'yar loda buhu dari eh, bakwai mai nauyin kilo dari cikin kwalokwalo kamar yana 'yar dakon kayan da babban jirgi ruwa ke ɗauka eh, babu tantama jirgin zai nutse cikin wannan yanayi a halin yanzu idan muka ga jirgin ruwa ya zo muna ganin idan akwai matsala da nauyinsa da kuma matsayin ruwa da zara akwai wani motsi to bala'i dalilin kenan muke loda bisa la'akari da nauyin jirgi nauyi ya rata kan masu jiragen ruwa kuma suna ɗaukar shawarwarinmu mun tambayi sojojin ruwa na jandarmeri da su fahimtar da su kwanaki biyu da suka gabata mun samu haɗari uku wanda haɗari na uku mai jirgin ruwa ne ya janyo shi eh, dukansu suna ɗauke da kayayyaki To yanzu sai a gyara zama domin jin rahotonmu na musamman wata al'ada ta da da ta fara ɓacewa a waɗansu yankuna na ƙasar Nijar shine takin dabbobi da ake amfani da shi a cikin gundumar dogon dutse. Wannan al'adar shine na makiyayi ya zauna da dabbobinsa a cikin gona domin samar da taki. Sumaila Adamu manomi ne ya yi bayani akan wannan al'ada. Taki ya zama mana abin alfahari ga noma saboda yau duk wanda yake so ya yi noma gona shi shi samu wani abu ya kamata ya gama da taki na gargajiya to taki na gargajiya yau ya yi wuya saboda mutane da yawa sun gane kuma saboda gonakai sun yi nisa a wurare tunda mun gani ga kakin nan ni yau da nake zancen ga gonar mu inda take ta kai kilo goma sha biyu amma kowace shekara buzaye kullani suna zama cikin gonan mu lalle dabbobi a nan cikin gona suke zuwa su kwanta in sun ka sun kai kiyo abincin nan da suka ciwo za su yi kashi za su yi hitsari a cikin daren nan kenan wannan wuri ya samu taki waɗannan makiyayan kuna biyan su ne ko yaya abin yake kowane wata muke yin rejejeniya tun ana yi damuna a cikin ambuta sati do kowane mai gida mu ba shi dame hatta kai mu ba da manunuwa hatta kai mu ba da buhuwa ko kun ga amfanin wannan taki cikin gonaki wannan taki mu unhwani da muka gani gare shi ga manoma bai da misali sai in ce unhwane shi da wana in kai shibka gare shi zaka gani abunka ya bambanta hacinka sun bambanta da wurin da babu shi wani sauyi aka samu a zamantakewar ku da waɗannan makiyaya wannan abun ya ƙara mu ƙarfin gwiwa na zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya yanzu yau nan a arewa ka ɗauka tun daga dogon duci sai ka kai ƙasar tsibiri sai ka kai ƙasar gishami. duk inda ka tai masu dukiya suna zuwa ga gonakai masu gonakai suna jira lokacin da an ka ƙare yankan haci su zamna cikin gonakai ka ba su wani abu ana bi dama. to kenan wannan abun babban unhwani na kuma shi yake sawa yau tun gadin gadin da waɗannan mutane manoma da makiyaya zamantakeya ake yi ta ƙware saboda mi saboda kowa yana unhwani da kowa yau makiyayan nan duk inda ka gansu sun zamna a cikin gonakai ka tabbatar da cewa suna babban mu'amala da masu gonakan nan kuma suna babban mu'amala da mutanen gari sai dai shi abu guda guda wannan da ba a rasawa amma wannan abun munanan ganga gare mu ya zama gadin gadin na yau duk gona ta arewa in babu taki baka samu komi kuma su kan kansu makayan sun sani da an ce maka an kare suna yalla yalla su ga gonakai namu na arewa saboda mi saboda mutanen arewa sun ga unhwani kai ba arewa ɗaya ba yau duk inda aka noma in dai ba wurin da ba a ruwa ba tunda shi wurin da ba a ruwa da yawa taki yana da illa ga can kamar arewaci ba ɗaya da irin nan bana amma muna wanda muka samu ruwa wallahi yana da unhwani gare mu To madalla da wannan rahoton muka zo karshen labarun nake cewa da ku a kasance lafiya ga Zainabu ta shigo inda za ta kawo muku labaru da harshen zabarmaci a yi sauraro lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.